da yake gaddamar da shirin samarwa matasa ayyukan yi na gwamnatin tarayya mai lakabin empowered program da matasa dubu uku da dari takwas da goma sha ɗaya suka amfana gwamnan jihar adama sanata muhammadu umaru Jibril Labindo ya nuna takaicinsa ga rashin karbuwar shirin a wasu ƙananan hukumomi inda ake da mutane hudu a ƙaramar hukumar tongo da kuma mutane arba'in da shida kacal a ƙaramar hukumar maiha abin da ya danganta da rashin faɗakarwa shugaban kasa yana cika alƙawari kamfen lokacin da ya ce in ya zama shugaban kasa zai ba wa matasa matasa ayyuka eh, kuma yanzu ga shi tar da wannan program din kuma mutane adama ba su je sun tsaya sun take na su to shi yasa nake kiran su da babban murya don Allah su fito matasan nan ga sun karatu sun gama ba su da aiki yanzu ba laifin shugaban kasa ba laifin gwamnati bane madugun shirin yan power kuma mai baiwa gwamnan jihar Adama shawara kan samarwa matasa ayyukan yi komanda Usman Sali Bodes ya bada karin haske kan dalilan da suka sa yan kalilan suka amfana a wasu kananan hukumomin yayin da saura ke da fiye da mutane 700 da suka amfana daga shirin bangaren a ƙananan hukumomi 21 da ake da su a jiha to dalili abin da ya sa ya kasance haka shine wato ya dangana akan mutane nawa ne suka nemi wannan aiki daga ita federal government kuma an yi shi ne online na ɗaya kenan na biyu kuma kamar wa'ansu gurare kamar eh, yola north da yola south su suna nan a state capital kuma ku tuna fa akan cewa wannan boko haram eh, issue ina ya kawo mana wani matsala sosai mutane suka gudu suka dawo a state capital to wa'ansu din ba ainihin eh, yan yola north ko kuma yola south bane zai kasance wa'ansu mutanen mubi ne wa'ansu mutanen michika ne wa'ansu mutanen gombe ne mutanen madagali su suka zo suka yi apply a yanzu haka da muke screening din nasu muna samun wannan matsala sosai domin ita gwamnatin taraya tana faɗa akan cewa dole ne kowa ya koma local government nashi ya je ya yi aiki don ya taimaka ma community din nashi to amma lokacin da suka yi applying suna nan a yola local government ko kuma a state capital samarwa matasa ayyukan yi zai taimaka nesa ba kusa ba wajen rage zaman kashe wando tsakanin matasa game da aikata miyagun ayyuka inji ji malama rita fidelis chagwa wadda ta yi jawabi a madadin sauran matasa da suka ci gajiyar shirin a jihar adamawa na yi matukar farin ciki don ya taimake ni a bangarori yawa don zaman gida gaskiya gaskiya mutum da ya san cutan kanshi bare so zaman gida ba don yana kawo wasu banzan mummunan halaye tunani banza banza zai ta shiga kan mutum an kasa irin ayyukan da matasa dubu uku da ɗari takwas da goma sha ɗaya da aka samarwa ayyukan yi za su yi a fannonin karantarwa kiwon lafiya mataki na farko da kuma malaman gona karkashin shirin samarwa matasa ayyukan yi na gwamnatin tarayya mai lakabin N-POWER ana sa ran matasa dubu ɗari biyar kowace shekara za su amfana daga shirin samarwa matasa ayyukan yi na gwamnatin tarayya da zai ɗauki tsawon shekaru biyu ana kaddamar da shi sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya